daga makka kuma wasu madina yau shekara 440 daidai da 20 da watan septemba shekara ta 2018 wannan shi ne kasan na 18 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na alkabaru zabu wa na'imu littafin babban malami a musulunci A العالم العلامة أبو abu ibrahim muhammad عبد الوهاب alwasabi Allah ka ƙara samun rayuwarsu albarka idan ba ku manta ba jama'a a jiya mun fara karatun alfaslu sani fasali na takwas wanda malam ya fara tattauna mana akan su'alul malakainil mayyita fi kabari tambayoyin da mala'ikun nan guda biyu suke wa mamaci a kabari da aka rufe shi ajiya man tsaya karshen hadisin ana man tsaya ƙarshen hadisin ana dan malik da ya ce bawa in an sa shi a kabari waɗanda suka rufe shi ‘yan uwa abokan arziki dangi suka juya yana jin tattakawar ta kalman kafafunsu idan sun juya za su koma gida suna juyawa komawa gida sai mala'iku biyu su shigo kabarin su ta da shi su zaunar da shi mamacin su ce masa mai za ka iya cewa game da wannan mutumin annabi muhammad kenan momini ya ba da ansa ta shaidawa lallai annabi bawan allah ne manzan allah ne ce maka kallo wurin zaman ka can a wuta amma Allah ya musanya maka da wani wurin zaman a aljanna annabin Allah ya ce zai ga wurin zaman shi a wuta da bai bi Allah ba sai kuma a nuna maka wurin zaman shi a aljanna yanzu sakamakon biyayyar Allah da yi ta da ya ce an gaya mana za a faɗaɗa masa kabarin ya kai zira'i saba'in kuma Allah zai yi wa cikin kabarin ado da korayen abubuwa har zuwa ran kiyama munafiki da kahuri in an tambaye su me za su ce game da wannan da Allah ya aiko ko wannan su zai ce shi bai sani ba shi ma dai abinda mutane ke faɗi shi ya rika faɗi mala'iku su ce baka sani ba kuma baka je kai karatu baka sani to yau za ka gaya musu kenan sai ta rika dukan shi da wata guduma ko wani sakalin bakin karfe na duka na wutar jahannama shi mai wani duka guda ya fasa ihu don wata halitta da ke kusa da shi tana jin ihu in ban da mutane da aljanu wannan hadisi na bukhari da Musulmi yana nan a sayo targewar tarhib albani ya inganta hadisin a yau za mu tashi hadisi ne na hudu a wannan fasali na 69 a wannan littafi malin ya ce an abdullahi bin amr bin al'as radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zakar fattan kabari annabi ya ambaci waɗannan mala'iku da ke yi wa mutum tambaya a ƙabari wannan tambayoyin ƙabarin waɗanda za su yi maka su annabi magana kansu fakala umaru radiyallahu an annabi ya ce mala'iku za zo su ma tambaya a cikin ƙabari kuma tun ba daɗewa a farkon fara karatun wannan littafin man da ya ji tambayoyin an gane ko to Shi shine sayyidina Umar sanda annabi ya maimaita bayani kansu su da za su ma tambaya ce Umar ya ce aturaddu alaina na ya lalla. a lokacin to za a dawo mana da hankulan mu ta yadda in an tambaye mu kaga dai muna da hankali mu ba da ansar da mun san haka take da hankalinmu ko kuwa sanda za a yi mana tambayar ba hankalin tare da mu mutum ya ba da ansa ta shirme jama'a kun gani. za a dawo mada da hankulan ya rasulallah faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am annabi ya ce ƙwaron gaske kowannan ku za a dawo mai da hankalinsa har mahaukaci jama'a kun gani ka hai a cikin yau kamar da yadda ka ganka yau da hankalinka to haka in za shi ma tambaya da hankalinka ha la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah jama'a ku idan aka ce ana kiran ku interview baka san ko kan me za a yi ma tambaya yan uwanka ne mutane amma sai kai ta kama kame a tunani kan ka shiga tambaye mai bashi ba kun gani kuma kana shiga ɗin uwanka ne mutane amma sai ka ga baka da natsuwa saboda baka san me za su ci ba to waɗannan fa ba ɗan uwanka ba ne mutane kun gani kuma idan ka shigo ɗakin da za a yi maka interview wani wurin ya kai girman nan za a gan su biyar ko su bakwai kana shigowa ka zauna gaban wannan ya tambayoyin shi ka tashi yawan wannan ya tambayoyin shi ka tashi haka haka gana to amma sunan a inda za su same ka ba fa ka yin gabar bango ne a gaban ya tarbe ka kana baya bango ne kana miƙewa ɗaya itace ne kuma su biyu ne ba su bakwai wani intabiyun sai ga wurin mutum sha biyu ka ga wannan ina shi ka wuce ka ga wannan ina shi ka wuce ka ga wannan na shi ya wuce wannan su biyu kuma tambayoyin an riga an gaya maka su kuma an gaya maka an so shi jama'a kun gane dan adam ya kiyaye kwanciyar kabari Allah ka tsare mana hadisi al-Imam Ahmad ya fi da shi a musnadinsa haka al-Imam Tabarani a shekul albani ya tabbatar da hadisi ne hassan allah ya ji kanshi da rahma a sayiwar targibuwar tarhibdinsa hadisi na 3,553 wajen wajen munziri isnadahu al'imamul munziri ya nagartar da isnadin hadisin ya ce isnadi ne nagartacci allahu akbar hadisi na biyar a wannan fasali na saba'in a wannan littafi mana ya ce an asma abinta abi bakirin an siddiq radiyallahu an ha, radiyallahu ha kalat asma'u yar sayyidina abubakarin ta ce kun ga asma'u a matan sahabbai ita medical doctor ce kuma consultant an gane ku likiti ya ce babba har operation take yi mace an gane ta cire cuta kuma ta hada ko mutum ya tashi karanta sahihu muslim asma'u yar sayyidina abubakar ta ce kama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khatiban wata ran annabi ya hau kan mambari ya tsaya yana mai wa mutane hudu ba shi sa watan mutane su daina fahimtar wai a masallacin juma'a ne sunna ta zo da a ajamin mai ɗan kafa ya kafa ya ci kuskure duk masallaci na alus sunna in dai masallaci ne ana sa a ajamin bai saboda ita hudu ba kamawa ta ɗan kuma za a yi ta mumbari ake hawa a sunna mumbarin kuma nan matakala farko ake hawa a tsaya ba ɗare-ɗare can ta ƙarshe ake zuwa kun gari wannan ta farkon kanta za ka tsaya ka kalli mutane kuma ba a rike tamba. jama'a kun gani yau idan aka yi kusufin sham ko kusufin kamar ana gama liman nan zai hau sai yau mutane na siya su gyara ɗabi'unsu da halayensu domin wannan abu da ya faru aya wadda laifuffuka ke sa na jama'a Allah ya irin haka ko sa ɗan dawo cikin hayyacinsu su faɗaka kun gane ku annabi ya mun bari yana mai hudu ba ha yana hawa ya fara da inna alhamdulillah wa asna alaihi ya yabi Allah ya kururu ta Allah ya ta Allah ya kuma kambama Allah jama'a kun gani da irin kalmomin da suka dace da shi Allah ɗin sun makala bayan ya yi wannan hudubatul haja ɗin sai kuma ya ce amma da ma kun gani yau za ka ga mutane sun shigo da abubuwa iri-iri dole dai sai an wa annabi gyara ko sai kuma an nuna iya yi a harshen larabci inda annabi kake bi inna alhamdulillah ba ka cewa wa ba'a ba inda ya zo wa ba'ad ko duk ka gama sai ka ji kuma summa amma ba'ad duk irin wannan kare-karen tun da suna ga yadda ta zo da a yi alakar ka kara kaifiya da kammiyar abin da ya zo daga annabi ba a canza shi daga yadda yi imamul bukhari habbabi ya ƙulla. babu kaule rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma ba'ad ka je ya karanta littafin batul haja na albani a sheikh muhammadu nasiruddin albani ka ji irin yadda hudu batul haja da annabi ke amma ya mai sharhi littafi yanzu ya kai kamar girman riyadu salihina ko kuma dai bulugul maram haka yana nan kuma akan sami. shi za fa ka samu tsura ilimi da kuma sinadarin da ke cikin wannan hudu batul haja ɗin albarkar da ke cikinta ba za ka yadda duk wani abu da za ka fara na magana ba ba tare da ka buɗe da ita ba jama'a kun gani in ka karanta kuɗbatul hajja za ka ga haka Allah ka shirya da annabi ya ce amma ba'a. ma min shay'in lam akun ra'aytuhu illa qad ra'aytuhu fi makami hada yace babu wani abu da ban taɓa gani ba a wannan tsayuwar tawa sai da yau Allah ya sa ga abu duk wani bala'i da masifa na wuta to yau sai da Allah ya nuna duk wani alheri da wata ni'ima da ke aljanna yau a tsaye wannan sai da Allah ya nuna mu annabi ya ce hatta aljannata wannara karatu ya kai ƙarshe har aljanna da wuta duk sai da Allah ya nuna mu wa inna kuma yanda abin yake ku sani kada uhiya ilayya an mun wahayi jibril ya sanar da ni annakum ku dinnan tuftanuna fil quburi za a rika ku da tambayoyi da abubuwa na firgitawa da tsoratarwa a kaburbukan fariban wanda ya kusa aw misla ko kuma fitinar ta kai fitnatul masihid dajjal bala'i da masifa ya kai kwatankwacin bala'i da masifan masihun dajjal wannan yana da kyau a ce wata ran awaru lokaci a magana akan dajjal wallahi annabi ya ce tun da Allah ke haifar masifa tun da Allah ke halittar bala'i a nan doron ƙasa bai taɓa halittar bala'i ko masifa irin masihun dajjal ba ba a taɓa yi ba duk abin da ka taɓa gani na bala'i ko masifa a dai duniya to ba irin masihun dajjal to fitinar da za a jarrabu mutum da ita a kabari ya yi kusa da kamar fitinar masihun dajjal ko kuma yadda ka san fitinar masihun dajjal Allahu akbar falamma zakar zalika da annabi wannan jawabin zajjal muslimuna zajja ai musulmi sai suka fashe da kuka kan gaske kowa sai ta kuka saboda ya taɓa musu bayani kan waye dajjal to waye zai kubuta kun gane ko kala annabi ya ce fayota ahadukum fayuqalu a zo wa ɗayanku mala'iku da za shi tambaya kenan su zo ma ɗayanku in an rufe shi a rami a ce mai ma ilmukun bi hazar rajul mai ka sani game da wannan mutumin jama'a kun gani in jawabi da bakinka abin da ka sani na ilimi game da wannan mutumin an gane ko fa'ammal mu'min awul mu'kin awul mu'kin wanda mumini ne ko kuma wanda yana da yaƙi ne game da Allah wanda bai da shakka game da Allah bai da shakka game da musulunci bai da shakka game da farin jaka da manzan tsira annabi Muhammad shi kam marwaici sai ce la'adari ayyazalika zalika asma'u shin asma'u ban sani ba ba zan iya tunawa ba almu'minu ta ce ko almuqinu Kunko ko gani mai ruwaya daga asma'u ya ce ba zan iya tantance almu'minu ta ce ko almuqinu ba kun gane ko amma dai annabi ya faɗi ɗaya in ji ta ta ya ƙolo shi momini in aka yi tambayan nan ko almuqinu sai ya ce huwa muhammadu shine annabi muhammad rasulullah shi ɗan saƙo ne na Allah Allah ne ya aiko shi da sako ja'ana bil ya zo mana da ayoyi bayyanannu wal huda da kuma sunna shirya ta amma kun gani wa innaka latahdi ila siratin mustaqim la. an gane ko Allahu akbar fa ajabna da ya zo mana da ayin Allah a bayyana da kuma shiriya ta sunna sai muka amsa kiran shi wa ta'ana kuma muka yi masa da'a wata ba'ana kuma muka ba abin da ya zo da shi ɗari bisa ɗari ba kwamfarmai ba ma haɗa bin annabi da bin wani mun bi shi ba kwamfarmai jama'a kun gani tsakaninmu da Allah ko tsakaninka da Allah ɗan uwa yanzu yanda ake karantar da sunna tsakaninka da Allah a cikin ƙabari? kana cikin waɗanda za su ce hadisan da aka karantar da mu na annabi a jabna wa tsana wata ba'ana tsakaninka da Allah in an karantar da sunna kana ansa kana karɓar abin da aka gaya ma na sunna kana ma kuma abin ɗa'a kana kuma ba abin sau da ƙafa jama'a kun gane saboda almu'minu aka ce awal muqin kuma ga abin da zai ci ɗan uwa karkai tunanin saboda Allah a kawo sunna bai za ka amsa ba a faɗi ka ƙi mata ɗa'a ka ƙi mata biyayya ka yi tunanin wai za a sa ka a ƙabari a yi maka tambaya kuma ka iya faɗin wannan maganar ya ko tabbata ba ko kada kunya ya tabbata ba kada kunya da ma kun gani ita sunnar annabi in ta zo maka ta maka daɗi ko ba ta yi ba ɗauke ta da daɗi abinda zai biyo baya kuma ya fi zuma zaki suna haka ta Allah ce wa in tuɗe ohu ta tuɗu kuma ya ce in kuntum tuhibbunan laha ban yi ɗi'in rasula faƙada ba Allah lahu lahuwa ɗi'un rasul wala tubutilu a malakun ma kun gane ku Allah fa'akbar salasa marratin jama'a ansar da zai bayar saboda confidence sai ya maimaita musu ansa so uku so uku zai maimaita ansa musu tambaya zai ce fa wanda kuke tambaya na muhammadu ne fana sani manzo ne na Allah ya zo mana da hujjoji a bayyana a Kur'ani da shirya ta sunna kuma mun an sa mai kira mun mai ɗa'a mun ba abin da ya zo da shi kwaji ina ƙara gaya muku shi ne muhammadu shi manzo ne na Allah haka zai maimaita salata marra na ma gane saboda confidence fayo kalo lahu sai a ce mashi mominin nan to kwanta ibaccinka kada kunna na alamu innaka la mu'minu bihi dama mun san kai mai ba da cikakkiyar gaskiya ne game da shi annabi muhammad mun tabbata dama kai imani da shi ba ka da matsala a yi mun tabbata fanan faliha kwanta kai baccinka cikin nishaɗi da jin daɗi kana mutumin arziki kwanta kai baccinka kana ɗan arziki irin albarka jama'a kun gane ko wa ammal fa shi ko munafiki kun san innal munafiqina fi darakil asfali minan nar an gane ko za mu zo mu karatun littafin 50 alamatin lil munafiqina wallahi za ku fahimci munafiki bala'i da masimafan munafiki ta huta kawo kuma kun zauna abu duk wani annabi ko manzo da Allah ya taba aikowa shi tsakanin mutum biyu yake rayuwa a cikinsu ko wanda ya imani da shi ko wanda ya kafirce mai iyakarsu kenan duk wanda ka gani ya yarda da annabi ko kuma bai yarda da shi ba su kenan to matsayin annabi ya sa sai Allah ya ƙara mai da munafukai dan annabawan da su ba san munafukai ba ba munafukai a cikinsu kawai ko dai kawuri da ya yarda da shi ba ko mumini da ya imani da shi kun gani to amma saboda ladan annabi ya cika a wurin Allah sai shi aka kama ga waɗanda suka yi imani da shi ga waɗanda suka kafirce mai ga wasu a tsakiya mazabdabu na bai na zalika yalla ilaha ula'i wala ilaha ula sun ƙi zama a kawurcin sun yarda da musulunci kuma ba masu wahalar da musulunci har duniya ta tashi irin manafikai don matsalolin nan na musulmi alisunna sunna manafikai ne duk inda ka ga masallaci ko ƙungiya, ko wata makaranta ta ƙi zama lafiya ko tarin wasu jama'a musulmi wallahi munafukai ne akwai munafikai ne ko ba za su taba bari a zauna lafiya ba jama'a kun gani dole a bar su bukatar su tafiya ko kuma su watsa haɗin kan tafiya Allah ka shirya da mu kai shi ne ya ce la'adari ayyar zalika ƙarar asma shin asma'u munafiki ta ce ko almurtab munafiki shine munafiki almurtabu wanda ake ce munafiki Shi ne wanda yake bayyana shi musulmi ne amma a koye ƙarya ne kahuri ne mai yadda da musulunci ba masu sufa a sahun farko ma da su ake jama'a kun gani kuma sun fi kowa wuce iyaka wurin baki jama'a annabi yana cikin gida sai ya zo bakin kofar gida su tsaya yana assalamu alaikum ya fito wa alaikum assalamu ramtula na shahadu inna kala rasulillah wallahi na shahadu inna kala rasulillah annabi yana wucewa da ya je wuri ya sallama ana zama ga jama'a sai su buɗe baki ce wallah na shahadu inna kala rasulillah aikin kenan sun mai da abin siyasa sai kai sai kai ah! har kowa yana mamaki dan abin da ake gani daga wurinsu kuma su suka fi kowa cewa sun shaida annabi muhammadu manzo ne na Allah har da rantsuwa ashe Allah na tattara su jama'a kun gani yana zaune sai ga gungun nan sun taho ana zaune sai ga annabi ya shiru ashe wahayi ake aka gama sai Allah kawai annabi ya ce ga abin da Allah ya ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai Allah ya ce to kwanta da hankali dan wallahu ya alamu innaka la rasulu amma ka fahimci wallahu ya shahadu innal munafiqina lakazibun idza ja'aka almunafiquna wallahi sai ga sun shigo kuwa qalu nashhadu innaka sai suka ce wallahi nashhadu innaka la rasulullah jama'a kun gani za ka mamaki game da matsalan munafiki sai su riga ka zuwa masallaci su riga ka kafa sau jama'a kun gani amma akwai wata manufa akan yin haka na sai sun lalata sahun sai sun lalata sallar masu sahun sai sun kawo rigima a masallaci sai sun bata addini in Allah su wannan littafin karatun gaba mun ce shi za a yi samsuna alamat ba wai yanzu ana gama wannan ba eh, amma dai in za a yi irin wannan karatun na kogoron wani sallah ko abu in Allah su shi za a yi saboda kun san manzan Allah wata ran haka ya kira Huzaifa Huzaifa ya ce na'am zo ina son ka same ni kai kadai zan wani sirri da kai duk wani munafuki da ke duniya yau to zan gaya maka waye duk zan gaya maka su su da su. nabi ya tashi wa zai bi shi sai kaga wane ya ce eh, ke na ganin shi da kazar-kazar munafiki ta ga wance e munafuka ce ta ga suwa ne daga sun haɗe kai da abin da za a yi sai su haɗe kai ko dai a goyi bayansu ko kuma kaza munafukai ne ta ga wani munafiki ne ta ga wance ma munafuka ce ta ga suwa ne munafukai ne ta an sai da annabi ya gaya mai su kakaf annabi ya ce kuma kanka gaya ma kowa wannan ni da kai shi ta ake ce ma huzaifa sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam shi abokin sirrin annabi da abu irin na sirri wannan sai annabi ya kira shi gaya mai sama da ya san ba mai ji kawai a rika fahimta wasu abubuwa idan aka ga huzaifa yana ɗarin bai son ya rika harka da wani to sai ga kowa ya ɗan fahimci ko dai akwai matsala ne da a kaga zai na ɗan jan jiki to shi kenan shi ne wata rana ai sai na umar ya ce ya huzaifa ina haɗa ka da Allah don Allah ba na cikin munafukan da annabi ya gaya maka sai ya ce wallahi ba ka ci kuma kar wani ya ƙara mun tambayar nan kawai wani ma zai ya ce to Allah kuma yana cikin an an ce yana ciki kuma to wata matsala an kuma an ce bai ciki an yi ƙarya to kaji munafiki kenan al-murtabu shine mai shakka ko kokonto shine kaji Allah ce zalikal kitabu la shi shine almurtabu. mai yin shakka ko kokonto wanda bai yadda yana da ƙini game da Allah ba irinsu ne Allah ya ce afillahi shakkun game da Allah kuke shakka Allah ka tsari to ban sani ba asma'u wanne ta faɗa almunafiku ko almurtabu faya ƙolo shi munafikin sai ya ce la'adar ni wannan mutum da kuke bin tambaya kan shi ne fa ban san komai game da shi ba samitun nasa ya ƙulu na she'an sanda dai na kiraye a duniya na daidai mutane na faɗin wani abu ko kaji faɗin Allah faƙul ni ma ce na faɗa amma me ma abin ni ban ma dai sani ba kawai ba nan muhammadu ne bai sani ba wannan hadisin bukari ne a bukari ya da shi a hadisi na 86 da hadisi na 307 muslim ya fi da shi a lamba hadisi na 905 Allah ka shirya da mu an Usman ibn Affan radiyallahu anhu qala an samo daga sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayyidina Usman ya yace manzon Allah ya kasance idza faraga min dafnil mayyiti in ya gama rufe mamaci kun san annabi da shi ake komai an gari da shi ake tura ƙasa da shi ake duk abin da ka sani shi ba ruwan shi ga akwai sabon da tsintsiyar hannun annabi ce ma makararsu shi ke rike su a haka aka ce da ma kun gani kamar musa bibin umair tsantsiyar hannun annabi ita ta zama kara haka annabi ya rike shi aka tafi ya karfi shi nabi ya tsaye ta zubar da hawaye ya ce wallahi zan ma shida a gaban Allah jama'a wannan mus'ab ce duniya ba ta yi ba ta lokacin duk duniya ana jin labarin umai in dai game da kuɗi ana jin labarin uwar mus'ab in dai game da kuɗi bilonius ne multi ma da uwar da uba amma ran da ya mutu wallah ba abinda za a mai likafin maman shi ta samu ciki ba taɓa haihuwa ba ta ce duniya za ta yi kallon ado lu'u-lu'u ta tara tana cewa za a ga ado duk wata ɗaya da aka taɓa yi ma ado a duniya sai an zo an kalli na wannan ko ba za a ƙara kallon ado irin na wannan sai ta haifi namiji ta ce kat amma haihuwa kin zo daga dama amma ba komai duniya za ki kallon ado jama'ar musulmi musa ka je ka karanta tarihi a muhammad khalid muhammad littafin rijalu haular rasul dan zatin allah tarihin sahabin farko mus'ab a wannan littafin ya ce ba za ka yi mamaki ba a sahabai mai sa na fara da shi sai ya ce to mus'ab shi ne kaza shi ne kaza shi ne fa'awwalu su fara'il islam taken shi kenan mako a wannan littafin ambasadan farko na musulunci duk duniya shi annabi ya fara tura a matsayin ambasada duk duniya duk mai kaf shi aka fara tura ambasado shi ya je fara zama a madadin annabi a madina kafin annabi ya komai shi ya shirya wa annabi kamun ya fara su kwangare ko to amma layaran da ya rasu ɗan tsimma ne kawai a jikin shi kuma bai da wani idan an ja an rufe kan shi sai daga gwiwa zuwa ƙasa ta buɗe in an jawo an rufe ƙasa sai daga ƙirjin shi nan zuwa kai ya buɗe jiya nake karatuwa ibn maja annabi ya kalli wani sahabi na manta kowa ya ce masa wani Ta nan gaba Allah zai buɗa za a samu arziki mai yawa za a samu arziki kuma za a zo a yi taraba mu amma in za ka ɗau shawara i ƙoƙari duk rabe-raben da za a yi ta yi karka karɓa abin da ya wuce da za ka sai dokin da za ka riƙa hawa in za a je jihar karka karɓa abin da ya fi abin da za ka sai bawon da zai riƙa ce ka aiki ka tsaya biya nan rannan sahabi dan uwan shi ya zo kawai sai ga suna haɗuwa ya fashe da kuka lafiya ya ce na ki ɗauka shawarar annabi ja abin na mallaka mun tara duniya ce kai co amma kun zo wani abu wallahi bai yadda ya rasu ba sai da ya ƙara da dukiyar kan hanyar allah ran da zai rasu kuɗin da ke hannunsa dirhami ne sha hudu ko sha biyar shi ma wanda za a sai abincin gida da za a ci bayan su ba wasu waɗannan mutane sun zauna lafiya da duniya shi ta Allah ya tsare ambatansu da an faɗi ɗaya sai kaji an ce Allah ya ƙara mai yadda kun gani waye za a faɗi ƙaru na bai tara dukiya ba ka taɓa jin ana cewa Allah ya ƙara mai yadda Allah ya tsare eh ai wannan ma faɗi ya kamata mai alula ya canza Allah ya kai to kun ji sayyidina Usman yace manzon Allah in ya gama rufa mamaci sai ya tsaya akan akan shi shine waqafa alai anan ne muku bayani sai ya tsaya a gaban kabarin anan ne malam awali wani karatu yace sai sai annabi ya tsaya a kan shi watan ya tsaya a kan kabarin wa kafa alai sai ya tsaya a kan kabarin kun gane ko shi ne mutanen wata jaha a ƙasar nan ba su jiha wasu sosai amma suna son sunna wallahi idan suka kai mamaci ana rufe shi kawai sai ɗaya kan kabarin sai ya tsaya sai ya tsaya shi ma sai ya hau ya tsaya <laughs> sai wanda ya hau ya tsaya wani ya ce za ku rika ta kabari ka ce mala albani ya ce in an gama rufe shi a tsaya a kan kabari kun gari yanzu saboda Allah kai a kwakwalwa ka da da hausa ake karatun kuma kai kana jan hausa sai ya tsaya a kan kabari kai mai kabarinta to su ke nan da za a ce in ka je ka tsaya a kan shi idan yanzu sai hauna kawai ka Allah ya kyauta ana magana daidai gefen kabarin sai ka tsaya ga inda kake ga kabarin to shine ka tsaya a kan kabarin jama'a kun gani Allah akbar so haka annabi ke to da ya eh, sai ya tsaya kan kabari fa kale ce istaghfiru li akhikum jama'a ku daga hannu ku roƙa ma dan uwanku gafara Allah wa sallallahu tasbita ku roƙa masa ku nema masa tabbatacciyar ansar da zai ba mala'iku in sun masa tambaya fa'ina hulana yus'al yanzu nan bayan mun wurin nan za a yi masa tambayoyi jama'a kun gani wanda ba a wa tambaya wanda ya mutu ran juma'a ko daren juma'a wanda hadisin abu dauda ne lamba hadisi na dubu uku da ɗari biyu da ashirin da ɗaya imamu hakim ma da shi a mujalladin farko shafi na ɗari uku da saba'in lamba hadisi na dubu da ɗari uku da saba'in da biyu al'imamu hakim ya inganta ka zahabi ma ya dace da shi akan haka shu'aibul arna'ud a tarikin da ya mariyar salihin ya tabbatar da hadisi ne hassan a shekul mukbil alwadi a littafin shi aljami'in sahih min laisa fi sahihain shi ma ya tabbatar da hadisi ne Hassan a mujalladi na biyu shafi na 263 a shekul albani uba kenan na gaba daya kuma kaka na masu koyon ilimin hadisi ya tabbatar da hadisi ne sahihi a sahihul jami'u sagir hadisi na 956 hadisi na bakwai a wannan littafi na saba'in da biyu a na bakwai a wannan fasali na saba'in da biyu a wannan littafi an aisha ta radiyallahu an haƙalar na na aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce ƙultu ya rasulallah wata ran ana zaune sai ta ce na ce ya manzan Allah tubtala hadiyin umma fi ha? wannan al'umma za a jarrabe ta jarabawoyi iri-iri a cikin kabarinta don wanda ya mutu za a yi ta jarraba shi da jarabobi iri-iri bala'o'i da masifofi na jarabawa iri-iri fa kai fa bituwa kake jin ni za a kwashe da ni wa ana ra'atun da'ifa ni mace ce kuma Allah ƙur'ani ya ce mace mai rauni ce ni dai mace ce kuma mace mai rauni ce to ya za a yi kala ce annabi ya ce mata yusabbitullahu na amanu bil sabit ai masu imani Allah yana tabbatar musu da magana tabbatacciya ba maganar rauni ba ce, maganar imani in dai da shi ba ki da matsala ba imani akwai matsala fil hayati duniya wa fil A nan duniya har a ba dai yara duniya kina la ilaha illahu ba ko kina cewa allahu rabbi islamu dini muhammadun nabiyyi qur'anu kitabi a to ai allah zai tabbata miki da wannan ka harshe baki da matsala kire wa fil akhirah wa yadillu allahu amma duk wanda kahuri ne mushriki ko da ya ji ana faɗin allahu rabbi ya riƙe to idan ya shiga kabari aka yi mai tambaya sai Allah ya batar da ansa kan bakin shi wa ya yaf'alu Allahu ma sha Allah na yadda ya ga dama amma kai baka isa kai yadda ka ga dama ba shi yadda yadda ya ga dama ba wanda ya sai ce dan mi dan la alu amma alu. wa yi yus'aluna ka san wata ran da annabi ya wa'azi bayan sallar asuba hankalin kowa ya tashi karanta allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan jabir al-zairi ma kawo aminajul muslim annabi ya wa'azi na tada hankali ya magana kan filin kiyama cin Allah ya tada ita Allah zai sa a tara mutane sai ya ce a zo da annabi adamu gaban shi sai ya haɗa shi da mala'iku ya ce ku koma cikin ‘ya'yanka da jikokinka ku karkasa su kashi-kashi sai su ce Allah nawa-nawa za a karkasa su su mutane Allah ce ku rarraba mun su kowane group ku haɗa mun mutum dubu ɗaya a haɗa wuri ɗaya nan dubu ɗaya nan dubu ɗaya nan dubu ɗaya nan dubu ɗaya nan dubu ɗaya haka za a raba sai su dawo su ce ma Allah Allah mun gama rarrabawa sai Allah ya ce wa annabi Adamu ku koma ku mala'iku tare da shi kowane gurub na mutum dubu ko cire ma wutar jahannama na taraba sai su ce ya ubangiji a dan mutum dubu ɗaya nawa za a cire ma wutar jahannama sai Allah ya ce ku cire ma wutar jahannama mutum mutum ɗari tara da casa'in da tara a watsa mun su wuta mutum ɗaya ne za a tsira ta a kai mun shi aljanna shi ne safai maza da mata sallah su ce hankalin kowa ya tashi kowa yana ganin to yanzu wannan rabo in an yi a mutum dubuwa zai fita a mutum dubu a ce ɗari tara da casa'in da tara ɗaya kaɗai za a tsira ta zuwa aljanna ai aisha ta koma gida kuka take har hanzu annabi ya shigo ya ce a kuka kuma aisha layiya ta ce ina lafiya manzan Allah yau wa'azin nan da kai ai tun wa'azin da kai kuka nake ta yi saboda abin da ya dame ni to ya za a yi a mutum dubu din nan wa za a cire kaga waɗannan suna tunani karfa a zo gaban Allah ran kiyama an raba mutum dubu ga ka a ciki ka kalla ka ce ka ga annan muhammadu a cikin da ba annan muhammadu ka gani a cikinku ba ko sayi na abubakar ka gaga ce a cikinku ko dubu ko umar ko wani sahabi ai ka san kai ka matsala ba haka bane to sai Aisha ta fahimci to karfe ya zama a zo a tara mu ga kuma annabi a ci kun gani ko mutum ɗaya za a ci duk wanda ba shi aka cire ba sauran wuta ba wani ihu ba wani daɗin baki ba abin da za a yi sai an kai ka sai na na aisha ta ce ni yanzu abin da ya dame ni manzan Allah ko ku annaba da manzanni a wannan ranar za ku tuna da iyalin ku sai ce mata eh amma ban da wuri uku wuri na farko da ba annabin da zai tuna da iyalin shi Shi ne lokacin da Allah ya sa aka watso takardun ayyukan bayi ba wani annabi da zai tuna da iyali sai ya ga takarda aikin shi a hannun shi na dama jama'a kun gane ka san annaba yadda za duk kowa duk annaba wannan sai Allah ya aja kowa a gaban shi mai tambaya dukansu ku wanda ba za a yi mai tambayoyi ba Allah ya ce fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalina wal wazn yawma idhin al kamar yanda Allah ya ce wallahi sai ya mana tambayoyi ya ce wallahi su ma waɗanda na aiko muku su ma haka zan turke sai na yi musu tambayoyi wal yau yawma idhin al ma wannan auna aiki kuma a wannan rana wallahi gaskiya ne sai an auna za ku tuna da mu ya ce amma ban da wuri ana watso takardu sai kowane annabi ya ga takardar shi a hannun shi na dama to ya san fasofa yi hasabu sabon ya ko me zai zo to zai zo da sauki wuri na biyu ya ce sanda aka aje ma'aunin auna aikin bayi sai kowane annabi ya ga an auna aikin shi to kuma ya ga ba wasu tsaye-tsaye suna bin shi bashi saboda kwan auna aikinka kaga ba matsala to ce fa in ba wasu tsaitsaye in faga wasu tsaitsaye to ka san a tadaruna manil muflis al-muflis fina man la mata alahu wala dirham annabi ya ce ba shine muflis ba ai al-muflis wanda zai zo gaban man ya'ati yawmal qiyama bi salatin wa siyamin wa kaza wa kaza wa kaza amma wa kada shamtama haza wa ƙazafa haza wa akala da haza wa daraba haza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza Ga shi ya zo da tarin lada an auna ya fi mugun abubuwan da yi ana gama awo da ya wai ga sai ga ga wasu tsaye sai ya tana kai a duniya fa ya zagi uban wannan ya zagi uwar wannan ya taɓa dukan wannan ya taɓa wannan sharri ya taɓa wannan kage ya ma wannan kazafi ya ci dukiyar wani ya yi ma kaza duka tsaitsai kowa na jira a cire mai haƙƙi aladan da naka ya fi kuma laifuffukan annabi ya ce haka za a ɗiba a ba wannan a ɗiba a ba wannan a ɗiba a ba wannan tun yana ganin abin har sai ya ga abin ya kai da zanibin shi da ladan shi sun dawo daidai da daidai kuma ga wasu da tsaye a ci gaba da ɗiba ana ba su kaga zunubin ya fice a ci gaba da ɗiba a ci gaba da ɗiba jama'a ce ladan shi ya kare tas in ji annabi kuma ga wasu tsaitsaye ba ladan da za a biya su kuma ga su tsaitsaye kuma ya ci haƙƙinsu a duniya sai Allah ya ce la zulmal yau hankalinsa in ya tashi sai Allah ya ce kwantar da hankalin ayo ba zalunci haƙƙinku zai fita jama'a kun gani kai jama'a annabi ya ce a lokacin sai ubangiji ya ce a kalli laifuffukansu a rika ɗebuwa gwargwadon abin da ya musu na cutarwa ana ƙara jibgawa a kan laifuffukansu sai a waye lokacin babu wani alheri ko ɗaya sai zunuban shi ne kuma wanda aka ƙara ƙara mai a ranar sun mai rahukin na sai ɗauke shi ta leko ta koma da ya ga tarin aikin lada aljanna kawai amma da ya ga waɗannan zani ya kwanci ya kuma a ɗauke shi a wurga shi wuta to wannan shi ne tantirin matsiyaci in ji annabi shi ne almuflisu tantirin matsiyaci kenan Allah ka tsaye wannan hadisi al'imamul bazar ya fi da shi albani ya tabbatar da ingancin shi a albani a sayul jami'ar sa'a sayawar tarjiba tarhib rahib hadisi na hudu ya ce sahihun ligari hadisi ne sahihi ligari na yi muku bayani hadisin da yake da efi idan aka samo shi ta hanyoyi masu yawa kun gane ku to sai ya zama hasanun ligairihi li ta'addudu duriki hadisi Hassan, idan aka same shi ta hanyoyi da yawa sai ya zama sahihun ligairi kun gani alhadis akwai sahihun lizati akwai sahihun ligairi akwai alhassanu lizati akwai alhassanu ligairi kowanne kajiyar da ake gane shi sahihi lizati shi ne bai kuri ya ce awwalu har sahihu wa wa isnaduhu wa lam yashurra al yarwihi adalun zabitun an mislihi mu'tamadun fi zabdihi wa naqlihi to shi ko hasan sai ya ce wal hasanul ma'ruf durqan wa gadan rijaluhu la ka sahihi shahara da'ifi kuma ya ce wa kullu ma an rutbatul husni kaso fa huwa da'if wa huwa aqsaman an gane ko kaji yanda ake gane wa qala al-munziri al-imam al-munziri ya ce ruwatu sikat marwaitan wannan hadisi duk amintattu ne ba su da matsala hadisi na takwas a wannan fasali na saba'in da uku a wannan littafi an wasilata bin al-aqqa radiyallahu anhu qala wasilatu dan asqa sahabin annabi Allah ya kara masa yadda yake ka je ka karanta tafsirin al-muharrar al-waji tafsirin qur'ani المحرر الوجين في تفسير القرآن الكريم أولا للتاتي كركشن آية الله كتوى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم كريم to ba wannan aya muke son mai tafsiri ba amma wani abu ne da wasilatu dan aska ya faɗi kan aya yake cewa a ƙarƙashin wannan ayar to ka gan shi ma a wannan littafin ka ga wannan littafin ko an mai sabon bugu mai kyau kuwa tarbiyatul aulad fi daw'i kitab wa sunna wannan littafin mun karanta shi takrimi ne na Salih ibn Fawzan al-Fawzan amma littafin Abdullahi ibn Abdullahi Suleiman mun karanta shi kasar 30 da wani abu an gane yana da kyau to a littafin nan shi wasu na ɗan afka yake cewa inna min yumnil mar'a yana daga abin da ke nuna albarka auren yarinya da za ka yi albarka ya mace da za ka aura yana daga abin da ke nuna albarka auren ya mace da za ka yi tabkiru habil unsa sammakon haifa maka 'ya'ya mata ƙablar zukur kamun haifi 'ya'ya maza kun ko gani idan ka auri ya yana daga abin da ke nuna albarka auren kaga ta fara haifa maka 'ya'ya mata kafin maza wanda duk kaga yana jin tsoron a haifa mai ƴa ba mutumin arziki bane duk wanda ke son ya tarawa wa annabi mabiya da wuri to ya fi son a haifa mai ƴaƴa mata da wuri namiji kamin ya aure kannuwar kannuwar kannuwar shi ta ya biyar hala shi kuma annabi ya ce ne a aure don a hayayyafa zai yi alfahari da yawan mabiyansa a ran kiyama jama'a kun gane ko ta haka yana daga abin da ke nuna albarka auren yamaci tabkiru habil unsa qabla zakar ce li anna tabaraka wata ala ya yaqul fi kitabi ya habu liman ya sha'u ina san wurin kyautar ƴaƴa Allah mace ya ce yana fara bayarwa wa habu liman sha'u zukur sannan sai maza aw zawjuhum dhukuranan wa inasa kuma sai yake cewa idan karanta tafsirin ibn kafir shi kuma sai yace wannan ayar din ka kalle ta da kyau shi ma na yi magana ko ibn kafir kamar yadda ikwanin isa ka dan wane ne ya faɗa ibnu kasir a wannan ari ce idan ka kalle ta da kyau tana nuna maka hoton yanda Allah ya wasu annabawa ne guda hudu kihabu liman sha'u ina san daidai nan Allah na nuna maka yanda ya annabu ludin duka 'ya'yan shi mata ne Qur'ani ya gaya mana haula ibanati kunna aktharu lakum shine ya habu liman sha'u ina san waye da alman sha'u wa ya hamli mai sha'u ko azzukur wannan kuma Allah na nuna mana hoton annabi Ibrahim awi zaujuhum dhukranan wani kuma sai Allah ya haɗa mai maza da mata nan kuma Allah na nuna mana hoton annabi Muhammad kun san shi annabi Muhammad dan gata ne na Allah duk abin da yafi shi Allah yake masa kun gani shi ta duk manyan ƴaƴan shi mata ne Ka ka fara samun mata ya ci sannan kuma a ce kana da matan da mazan ya fi a ce duka mazan ne ya fi a ce duka matan sai aka fara fashi manyan mata sai kuma aka haɗa mai ma da mazan kawai shi kullum abin da ya fi Allah ke wa annabi wa da alamayin sha'u wani kuma sai Allah ya sa ya zama shi biya haihuwa nan kuma Allah na nuna mana yadda Allah ya annabi ya hayani kun gane ku shi bai taba yi ku ba hayabar duniya Allahu akbar to wasilatu dan aska kana yace salla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala rajulin min almuslimin wata ran annabi yawa wani mutum sallah cikin musulmi da ya rasu fa asma'uhu yaqulu ni ina sahun farko a addu'o'in da na ji annabi na yi sai na jiwo annabi yana addu'a nan da zan gaya muku akan kan ita gawar kun gane ko yana cewa allahumma inna fulana ibn fulana fi zimmatik kun ga ba daga sauti yake ba amma ba gumye ba yan gumye ya za a yi wanda ke tsawon farko ya ce ina jin abin da yake faɗi shi sa ce muku a daina yin sallar gawa gum kawai sai ga kawai mutum ya ka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alga su malabe kashe faɗi don Allah saboda Allah bai kashe faɗi kun gari musamman yanzu yadda da microphone nan gashi a wuyanka in za a yi sallah kana Allahu akbar sai a ji gashi ana dan ji a asirta kake yi amma gashi wanda ke tsawon farko yana dan jin ka ya dan uwa Gama kun gane haka ya kamata limaman mu su rika yi a mayar da lokacin sallar gawa ga waɗanda ba su iya ba a karantar da su su iya Gama kun gane abu hurere ya yi ta a bayyane biyan da suna ta zo da ya haka yi kuma ya ce na yi muku ita ne a haka ba don komai ba don kusan yadda suna ta zo da a yi ta jama'a kun gani allahu akbar to shi ne yake cewa allahumma inna fula inna fulana ibn fulanin fi zimmatika Allah wani dan wani kuma ku ji yanzu ka ga shi ne sauki kai ma za ka iya cewa Allahumma inna Musa ibn Muhammad sahabi in ni za ka yi wakalla za ka iya cewa ko Allahumma inna Ishaq ibn Ibrahim ko Allahumma inna Isma'il ibn Ishaq ko Allahumma inna Ahmada ibni musa ko sai ka faɗi sunan ƙarar tun da haka annabi Sai ma sai ka faɗi sunan mamacin lallewa na ɗanwa ne fizin matika Allah ya mutu da imani yana cikin alkawarin kulawarka ga shi ya mutu kuma kai za ka kula da mulai wa habli jiwarika kuma yana cikin riko da igiyar makotaka da kai faƙihi fitnatar ƙabari Allah ka tsare shi daga wannan fitina ta kabari bala'o'i da masifofin kabari Allah ka tsare shi wa azaban nari in an je kiyama Allah ka tsare shi daga azaba wuta wa anta ahlul wafa'i Allah kai ne mai cika alkawari wal haq Allah kuma kai ne mai gaskiyar zance da ma kun gani Allah shine ahalin wafa wa man aufa bi ahdihi min Allah akwai wanda yake Allah cika alƙawari faghfir fillahu Allah ka gafarta masa warhamhu Allah ka ji kanshi ka tausaya masa kai masa rahama innaka antal ghafurur rahim Allah lalle kai dinnan kai ne mai yawan gafara ga kada jin kai Allah ka gafarta mana Allah ka ji kanmu ina ma dani ne wannan akai wa sallan nan kai bari ka ji ko a mafarki kai sallah a kai ko a mafarki kai mafarkin annabi ka mutu yana ma sallah wallahi ka ji daɗi kai mafarkin ka mutu ga annabi tsaye yana ma sallah ai sai ka gyara zama in ka farka ba ka kautawa wurin bin Allah jama'a kun gane wannan hadisi na Imam Ahmad da Abu Dauda da Ibn Majah da Ibn Hibban a yabu na hibban lamba hadisi na 758 albani a ahkamul jana'i shafi na 158 bugun maktabatul ma'arif ya kawo shi da isnadi ingantacce insha Allah ta'ala a shekul mukbil alwadi'i ya ce hadisi ne hassan Allah ta ji da rahma a littafin shi aljami'in sahi mujalladi na biyu shafi na 276 ana nuna lokaci yayi ko ba za a iya karshe wannan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum